Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum mu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanyin ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin. Yau talata 11 ga watan Agustan shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga baba dauke da kanun labarai. To Murtala Prime Minister kasar Lebanon ya sanar da yammacin jiya Litinin cewa gwamnatinsa ta yi murabus bayan gagarumin fashewa a tashar jirgin ruwa a birnin Beirut da kuma zanga-zangar da ta biyo baya. Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya yi Allah wadai da harin da wata kungiyar 'yan bindiga ta kai a Nijar da ya rutsa da wasu ma'aikatan agaji na Faransa. Kane kashe akalla mutum takwas ciki hadda mai musu rakiya da direban su. a amurka kuma wani jami'in leƙen asiri ya fitar da shugaban amurka donald trump ba shiri daga zauren ganawa da manema labarai na fadar white house a daidai lokacin da yake musu bayani akan coronavirus a jiya litinin saboda harbe-harbe da aka yi a wajen ginin bayan cikakkun labaran duniya za ku ji cewa wata babbar kotun shari'a a jihar kano ta yanke hukuncin kisa ta hanyar rataya ga wani matashi dan shekaru 22 wanda ya danganta manzo sallallahu alaihi wasallam da shirka sai kotun ta yi masa hukunci a ƙarƙashin doka ta 382 ba cikin baka na wato Kano Stational Court rahotanni na bayyana cewa akalla mutane hudu suka rasa rayukansu a yayin da amfanin gona mai ɗimbin yawa ya salwanta sakamakon wata ambaliyar ruwa a yankin da ke fama da kalubalen tsaro a jihar Sokoto. Gano da muka ta ke ce muna koma wani gehe bakin gari yadda ruwan sun ka kai an ka sake ɗaukar wata ganuwa. An ka tara ruwan nan duk da haka nan wani gehe an garin nan don jirori da sun wa. To mu yanzu ma matsalar rashin muhallin mu ma inda za mu zama nan shi na muka ji. Aliyu Mustapha Sokoto zai shigo da shirin tsaka mai wuya. To amma kafin duk waɗannan bari mu fara kawo muku labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Firaministan ƙasar Lebanon ya sanar da yammacin jiya litinin cewa gwamnatinsa ta yi murabus bayan gagarumin fashewa a tashar jirgin ruwa a birnin Beirut da kuma zanga-zangar da ta biyo baya. Muna so mu ba da kofar ceton ƙasar taimakon da 'yan Lebanon za su ba da gudunmawa wurin samun nasararsa, in ji Firaminista Hassan Diab a jawabinsa na talabijin. ya ce a don haka ina sanar da ku murabus din wannan gwamnati allah ya kare kasar libanon ya dora alhakin matsaloli da kasar ke fuskanta akan 'yan siyasa waɗanda suka yi mulki kasar tun bayan kammala yakin basasa na kusan shekaru talatin ya ce sun yi wa tattalin arziki da siyasar kasar barna kano suka janyo bala'in nan na makon da ya gabata kuma ya yi kira ga yin lissafi daga yanzu gwamnatin jihar za ta kasance mai riko har sai an gudanar da sabon zaɓe sai dai bai faɗi lokacin da za a yi zaben ba amma a baya ya ce zai fitar da wata doka da za ta sa a gudanar da zaɓe da wuri shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya yi allah wadai da halin da wata ƙungiyar 'yan bindiga ta kai a niger da ya rutsa da wasu ma'aikatan agaji na faransa kane ya kashe akalla mutum takwas ciki har da mai musu rakiya da kuma direban su halin ya faru ne a wajen babban birnin kasar yamai a wani gandun namun daji wanda ya fice ga masu yawon bude ido wannan babbar damuwa ce ga kasar Nijar babbar abokiyar Amurka da sauran masu yaƙi da ayyukan ta'addanci a yankin Sahel. An hakikanta cewa wannan ne harin farko da aka kai akan 'yan kasashen yammacin duniya a wannan yanki na Nijar. da ya kasance shahararren dandalin yawon shakatawa mai yawan raƙumar dawa da ke ƙasar ta afirka ta yamma da yake tattaunawa da muryar amurka a birnin dakar gales ya bi shugaban wata kungiyar jama'a mai suna Wahati da ke daukar kanta wacce ta kware a harkokin al'umman afirka ta yamma ya ce wannan harin a yankin mai fama da rikici bai zo da mamaki ba kasancewa an shafe shekaru da dama ana fama da matsalar tsaro a wannan yanki na sahel wani jami'in leƙen asiri ya fitar da shugaban amurka donald trump ba shiri daga zauren ganawa da manema labarai na fadar white house a daidai lokacin da yake musu bayani akan coronavirus a jiya litinin a nan fadar white house din saboda harbe-harbe a wajen ginin trump ya dawo bayan mintoci kalilan ya kuma ce lallai an yi harbin har ma an kai wani asibiti ya ce wani jami'in tsaron kasa ne ya yi harbin kuma ya ce yana sa ran wanda aka harbin yana rike ne da makami wakilin muryar amurka a fadar white house stephen heyman da ya halarci taron ya ce manema labaran sun ci gaba da kasancewa a dakin taron yayin da aka dakatar da ayyukan fadar white house ma'aikatar tattara bayanan sirri ta tabbatar da afkuwar lamarin madalla an jima kaɗan baba yakubu zai sake dawowa da ƙarashin labaran duniya amma kafin nan bari mu fara a jihar kano inda wata babbar kotun shari'ar musulunci ta yankewa wani matashi dan shekaru 22 hukuncin kisa ta hanyar rataya yayin da kuma ta yanke hukuncin daurin shekaru goma a gidan gyaran hali ga wani matashi dan shekaru goma sha biyar saboda samun su da laifin furta kalamai da suka saba wa shari'ar musulunci daga kanon ga rahoton mahmud ibrahim kwari A cikin watan Maris din bana ne wannan matashi mai suna Sharif Yahaya Aminu da ke unguwar sharife a cikin birnin Kano ya wallafa wani rubutu a shafin Facebook da kuma rera wata waka mai kunshe da kalaman da shari'ar musulunci ta haramta alakanta su da mahalicci Allah Ta'ala da manzansa. Shi kuwa ɗaya matashin mai suna Umar Faruk Bashir da iyayensa ke zaune a unguwar Sharaɗa ya yi makamantan waɗancan lafuza a yayin da musu ya kaure tsakaninsa da wasu. Bayan amsa laifukan waɗanda ake tuhumar su alƙalin babbar kotun shari'ar musuluncin kadi aliyu muhammad kani ya ce kotu ta yi la'akari da littattafan mazhabar malikiya wajen yanke hukuncin da ya dace da matasan biyu Baba Jibo Ibrahim da ke zaman kakakin kotunan jihar Kano ya yi ƙarin haske. Ɗaya daga cikinsu shi garin faɗa ne wanda ya yi ɓatanci ga Allah subhanahu wata'ala sai ita wannan kotu ta yi masa ladabi na wato zaman gidan gyaran tarbiyya na shekara goma tare da aiki kuma mai tsanani. Shi ko wannan na biyu wanda ya danganta manzo sallallahu alaihi wasallam da shirka a sakamakon haka sai kotun ta yi masa hukunci a ƙarƙashin doka ta ɗari uku biyu ba cikin baka na wato Kano State Shari'a Court Penal Court shekara ta dubu biyu cewar ainihin wato a rataye shi har sai ya mutu kuma dukkaninsu an ba da dama ga cewar duk wanda bai gamsu da wannan hukunci ba yana da damar da zai iya ɗaukaka kara daga nan zuwa kwana talatin. Ko ce kotu matasan biyu za su iya tinkara domin ɗaukaka kara Barista Abdul Adamu Fage shine tsohon shugaban kungiyar lauyoyin Najeriya reshen jihar Kano. Tunda Opa Shari'a ko ce yana da dama ya ɗaukaka ɗaukaka ƙara zuwa babbar kotun jiha wato high court saboda ita hurumi na kotun ɗaukaka ƙara ta ɓangaren addinin musulunci kundin tsarin mulki ya ba su ne akan abubuwan da ya shafi rabon gado rabon riƙe yara abubuwan da suka shafi islamic law of personal status wato duk abu na neman haƙƙi ta hanyar auratayya ne hanyar gado duk wannan amma aka ce abu na laifi dole wannan kotun ta ɗauka ƙara ta jiha ita za a taho ko da hukuncin a ofa shari'a kwad aka yi wato a kotun shari'ar musulunci ne mm. inda laifi ne irin wannan a kazalika barista abdul adam fage ya fayyace mutumin da doka ta rataya wa alhakin tabbatar da zartar da wannan hukunci bayan kammala shari'a kamar wannan kaga a doka ta kano laifi ne kaga gwamna shi yake da ikon aiwatarwa hukunci kotu ita za ta yi hukuncin ta. to zancen ya za su aiwatar kaga sai an gama shari'o'in gaba daya musamman irin wannan hukunci da ake hukuncin kisan kai a yanzu zamani na demokradiyya tunda mutum yana da wannan hakkin ko da yanzu a ce ya rasa wani wanda zai ɗaukaka mai karar ita kanta state ɗin wato gwamnati wajibinta ne ta samun mai lauya da zai ci gaba da ɗaukaka karar har zuwa a kai ga kotun koli mahmud ibrahim kwali muryar amurka daga kano nigeria a gaida mahmud ibrahim kwari kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga baba yakubu ya sake dawowa domin karashin labaran duniya an gama ya kaure tsakanin masu zanga-zanga da 'yan sanda a fadin kasar belarus a jiya litinin bayan da aka ayyana da daɗin shugaban kasar a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar da aka gudanar a ranar lahadi alexander lukashenko wanda ya kwashe shekaru 26 yana mulki ya faɗa a jiya litinin cewa masu zanga-zangar adawan za su fuskanci hukunci mai tsanani yana kwatanta su da karnukan farautar iyayen gidansu 'yan kasar waje kungiyoyin kare hakkin bal'adama sun ce an kashe mutum daya kana wasu da dama sun jikata a lokacin da 'yan sandan suka afkawa masu zanga-zangar an kama ɗaruruwan masu zanga-zangar 'yan sandan sun yi amfani da gurneti da barkonun tsohuwa da mesan ruwa akan dubban masu zanga-zangar wanda suka yi tattaki a titunan babban birnin kasar minsk da yammacin jiya litinin a cikin dare na biyu jere da aka gudanar da zanga-zangar a jiya litinin fadar white house ta bada alamun sake sabuwar tattaunawa da 'yan jam'iyyar hamayya ta democrat akan coronavirus da kuma taimakon tallafi da kuma niyyar saka makudan kuɗi domin cimma matsaya mun shirya mu zuba kuɗaɗe masu yawa in ji sakataren bitar malin amurka steve mnuchin a hirar shi da tashar talabijin ta cnbc shugaban ƙasar ya himmatu ya kashe abin da ake bukata shugaban amurka donald trump a ranar asabar ya sanya hannu akan umarnin shugaban kasa na amincewa da ci gaba da shirin ba da tallafi rashin aiki da miliyoyin ma'aikata da ya zo karshe da kuma dakatar da harajin biyan albashi ga amurkawa da ba su da aiki a wani sabon sakon twitter bai fidda yiwuwar sake tattaunawa ba amma kuma yana zargin shugaban democrat a majalisar dattawa chuck schumer da kakakin majalisar wakilai nancy pelosi akan rushewar tattaunawar ranar juma'a akan batun tallafin yayin da tattaunawar ta rushe a makon jiya shuma da pelosi sun ce 'yan democrat suna niyyar fidda dala triliyon guda a cikin abin da suka bukaci fadar white house ta amince da dala triliyon uku da biliyon ɗari hudu a matsayin tallafin coronavirus da majalisar wakilai mai rinjaye democrat ta tabbatar da shi a tsakiyar watan mayu sun ce da ya kamata a daidai wannan lokaci fadar white house ta ninka triliyon ɗaya zuwa akalla triliyon biyu amma gwamnatin trump ta ki yin haka a ƙarshe wani ba amurke ya amince da aikata laifi a kotun tarayya a jiya litinin na yunkurin da taimakon kayan aiki ga ƙungiyar ta'addancin is da kuma raba bayanan kira bama-bamai zakariya clark mai shekaru 41 mazaunin brooklyn a new york ya amince da laifinsa a kotun tarayya a gundumar manhattan a cewar ma'aikatar shari'ar amurka a cewar wata karin aikata laifi da aka shigar a cikin watan nuwamban shekarar 2019 a kotun tarayyar manhattan clark da aka fi sani da umar kabir da umar shishani da kuma abu talha sun yi mubaya'a ga shugaban is abubakri bakri a cikin watan yuli madalla a gaida baba yakubu makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai ci gaban rahotannin da muke dauke da su. Rahotanni daga karamar hukumar mulkin sabon birni ta jihar Sokoto da ke arewacin Najeriya na bayyana cewa akalla mutane hudu sun rasa rayukansu yayin da dimbin amfanin gona da ba a kai ga girbewa ba ya salwanta sakamakon ambaliyar ruwa a yankin. Lamarin na zuwa ne a daidai lokacin da rahotanni ke cewa an sami saukin ayyukan kai hare-haren 'yan bindiga a karamar hukumar da ke gabashin jihar sokoto mai fama da kalubalen tsaro Muhammad Nasir na dauke da karin bayani. Ambaliyar ruwan ta samu ne sanadiyar ruwan sama da ake samu kama da bakin kwarya ga kuma ruwan da ke malalowa daga gulbin bunsuru. Wannan ambaliyar da ta mamaye fadamu inda ta barnata amfanin gona mai tarin yawa daga bisani ta malala zuwa gidajen jama'a wasu da wannan ambaliyar ta shafa sun yi bayanin halin da suke ciki a halin yanzu sunana isa abdullahi roshiwa gidaje wanda yake mai ta faman ganuwa mai ta ganuwa yana ganin na asabar da muka kama ganuwa a karhe ɗaya da rabi da dare wasu har karhe uku duk suna na ana ta yi allah da iko ne ruwan nan sun kai karhen mu ganuwar da muka yi ta ce muna koma wani gehe ba can gari yadda ruwan sun kai an ka sake ɗaukar wata ganuwa an ka tara ruwan nan duk da haka nan wani gehen garin nan duk jirodi da tsohuwa duna na ibrahim magajin dawaki to mu yanzu ma matsalar rashe muhallin mu ma inda za mu zama nan shi na muka ji yanzu ba maganar daji ba muka mu maganar shi na muka alhaji garba kaba magajin garin sarkin kudin gobir ne ya ce ba karamar illa wannan ambaliyar ruwa ta jama'a ba gashi ba a jima da samun kwanciyar hankali ba daga matsalolin 'yan ta'adda ga kuma matsalolin cutar corona sannan yanzu ga wannan ambaliya. Ruwa mu gaba ɗaya da ta shanye da ruwa da shinkafar da an kasa da dawa da masara duk magana gada muka yi da kai cikin ruwa suke. To akwai yiwuwar kila samun hasara ga abincin da aka tunanin za a samu. Amma samu sai dai fatan Allah shi mai muna da alheri da kuma in akwai wani yunkuri wanda gwamnati za ta yi na tallafa ma mutane manoma talakawa su kuma muna dibi in Allah yarda ai. Amma ina hasara an yi tun da waɗanga ruwan sun zo kane abincin ya girma dan da ya girma ne dawa ta yi kalkajiya shinkafa ta girma gyara na ɗaya ruwan za yi amma ga yanzu irin yadda sun ka zo wani ma bai gama noman ba wani ya nome bai maimai ba ruwa sun mamaye yanzu haka a cikin garin gangara akwai gida na mutum guda wanda aka ce ma dan hajiya su biyar a cikin shi gihwate da shi da iyali ne sun ka haɗu shi yanzu haka na asibiti yana jiya su duka hudun gaba ɗaya babu su an jana'izar su. na tuntuɓi majalisar karamar hukumar mulkin sabon birni inda mataimakin shugaban karamar hukumar salihu hassan ya tabbatar da cewa jama'a suna fuskantar matsala kan wannan ambaliyar ruwa sai da ya ce majalisar za ta sanar da gwamnatin jiha domin kawo daukin gaugawa ga waɗannan al'umma. Eh, gaskiya ruwan sun shiga cikin gari sosai ainihin kwalbatin da ka fitar da ruwa su cikin gulbin suna shi na sun kabiyo sun ka shigo cikin gari wallahi gidaje sun ruzga sosai mun zaga gida ya kai sittin amma ne yanzu na sa ainihin bincike saboda akwai lungun da ba za mu iya shiga ba cikin gidaje kasa akwai wani gida cikin wani gida ko akalla dai yanzu dai gida ya kai tamanin. Muhammad Nasir murya Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara da kuma sittin sai kuma kilo has dubu ɗaya da ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar mu ta ya Africa akan mita 200.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe kuke so za ku iya ziyartar mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Saka mai wuya. Assalamu alaikum suna na sani Muslim Bazari. Muna kallon dai a yanayi yadda aka taho na tsaro na rayuwa na yanzu ya koma yadda ka san kamar yadda muke da. Kusan an tabbatar dai ita gwamnatin nan ta gaji abin nan ne sun da ya fara amma ta ba da dama waɗannan mutanen sun ƙara ƙarfi mu wannan al'amarin bai ci ƙarfin mu ba muka ji shi a cikin jikinmu sai da aka yi magana sasancin. Sasancin nan shi ya sa mutanen nan suka shigo suka wala suka yadda suke so a bangaren mu har suka san raka mu suka koma suka sake shiri suka zo suka da ta cike mu gaba Jama'a barkan ku da wannan lokaci barka mu da sadon mu da ku a wani sabon shiri na tsakan wuya. Yau za mu kawo muku kashi na biyu na muhawarar da muke dangane da yadda shanan rashin tsaro yake addabar wasu jihohi na najeriya musamman jihohin arewacin wato arewa maso yammacin najeriya kamar jihar katsina da zamfara da kuma ta sokoto To a yau daga cin abubuwan da za mu tattauna shine har da neman sanin ta yaya aka yi su mutanen jihar Zamfara da ke makwautaka da Katsina suka samu nasarar shawukan kan wannan al'amari na ta'addanci amma abin ya gagari ita Katsina. kuma me ya kai shi gwamnan jihar katsina din ka kai gaba da kai bori ya hau na cewa shi ya iyakacin kokarin su game da al'amarin nan ya gaza bari ya sake maida ku ga wakilin mu na katsina din sani shu'aibu malumfaci ya ci gaba da tattaunawa da yake yi da shugabannin jam'iyyu biyu na apc da pdp a can katsina din wato alhaji shitu da kuma alhaji salisu yusufu majigiri. mu babban problem mu jihar zamfara da allah ya sanya jihar zamfara ta yadda da gaskiyan abin da mu muka fito muka gaya ma duniya cewa mun yadda akwai matsalar tsaro to da an samu wannan maslaha to amma kullum abin da suke cewa shine su sun shiga sulhu ai sulhu da suka shiga ba irin manamu bane mu gwamna ya taka da kai shi yace duk inda wayannan mutanen suke su suka zaɓi da suke so a je da kansu area da dead area ne ma ba mai iya zuwa kafin gwamnatin gwamna ya taka ya je shi ko zamfara kwanakin da gidan gwamnati ka gaya min da wanda ya zo gidan kani mansuru don da aka ɗauko aka kawo shi gidan kani mansuru wanne ne aka fi samu za samu daidai wato abin da ke da kwai nan shine zamfara sun yi wannan sasanci nasu ya dore duk da aka samu dan kaɗan da can amma na nan hmm. tambayar dama da nai shine ya aka yi abin ya zo ya warware tun da tabbas sun ya sulhun da aka yi na zamfara wanda shi gwamna ya sa aka kirawo mutanen gidan gwamnati ya zanna da su sulun da aka da su shine ba za su shiga zamfara su hari ba kuna da hujja tabbas ba za su kai hari zamfara ba tunda ai har motoci gwamnan zamfara ya su saboda haka sai su zo nan gurin su yi mana barna ina so in ga maka 75% da duk wanda aka kidnapping wallahi zamfara ake kai su wala uzaki minallahi Allah ahada saboda haka sulun da aka yi a zamfara ba za ku yi mana barna a zamfara ba kaga yayi rizkin shi mu ko dauka al'umma kasa daya ce al'umma ɗaya manzala sallallahu alaihi wasallam cewa wanda duk bai damu da al'amarin mumini ba duk inda yake tafi tare da shi mu mun dauka ciwon zamfara ciwon sakwata duk ciwon kaduna ce saboda haka the point is shine maganan a ce an yi sulhu a zamfara ya dore wani misali sun ka je ka bincika ba gaskiya bane to ina zuwa to abin da ke magana ciyama kullum in zan yi magana ni kan ce mu rika fidda siyasa cikin sha'anin tsaro in baka manta ba mun yi program da kai AKT A yanzu ka shigo da wasu maganganun na siyasa. Hmm. Dalili kau ita jihar Zamfara hmm. da jihar Sokoto dukansu gwamnatocin PDP ne a yanzu na jiha. Hmm. Amma ina tabbatar maka chairman abinda gwamnan katsina zai da na zamfara da na sokoto kila kai ba za ka sani ba ni ba zan sani ba akan yadda za a yi tsaro idan a nan wurin ka gwada gazawa gwamnan zamfara ce da zamfara ko ta kare kanta ta bar wani ina gaba kai musu adalci ba dalili kau suna da mazanna har katsina sun sha zuwa na gani a labaru sun zanna da gwamnan katsina a kan sha'anin ya za a maganar tsaro sun zanna a kaduna da sauran amma in ka ce zamfara ba a samu ci gaba ba a kan tsaro a shekarun baya a kan zuwan bello matas excellency bello matawalle to ba kai ma jihar zamfara adalci ba saboda kowa ya san irin abin da ya faru a zamfara shekaru biyar zuwa lokacin da his excellency bello matawalle ya samu mulkin jihar zamfara kuma da idon ka ka gani kai ke jam'iyya mai mulki kila ma ka halarci gidan gwamnatin sadda sukan zo su zanna akan da ya tsaro din saboda haka ishu din tsaro babban matsalar ni da na kawo na ce babu siyasa ciki shine sai kun yadda babu ci gaba sannan ku gyara saboda babu dalili kullum kana magana ɗaya eh, wadda ta wuce shekara biyar ka ce an zo kamfen a faskari an samu mutuwar mutane yes abin da ya yi faru na gaskiya ai ba iya kare tashi amma lokacin nan gwamnatin pdp ce yanzu mutum nawa aka kashe a faskari yanzu mutum dubu nawa ke firamaren faskari yan gudun hijira ba lokacin pdp ba ne so ba wai za mu koma muna karnin wane karnin wane ba a'a a yanzu maganar da ake yanzu wa allah ya dora mu kare rayuka da dukiyoyi na jihar katsina gwamnatin apc saboda haka wajibi ne mai magana gwamnatin ACC yanzu da abin da ake ciki. na biyu na biyu na biyu na biyu chairman a ah, ah, ai ban san ya fita ya a a ai da ai muke yin ta ai so wanda kai chairman jihar Katsina 100% APC ke shi sai kama gwamnati da kuma 100% PDP ce ta kawo ci gaba ai maganar tsaro ina so daka ji ni ban taba hada maganar tsaro siyasa ba ai kaji abin da ce kuma zalla ce eh, wanda dibbi da wani al'amarin musulmai ba to ai ai ba ka ce na kawo shi ne a wannan reference sannan wancan magana da ka maka na maganar faskari da ka ce a gwamnatin PDP maganar kawai da aka sai ta daukan shanu ne ba maganar kisa ba maganar kidnapping shi ne ba maganar shi ne maka reflection na baka wacce da kidnapping gama in ka sauka kai dan jota wannan yayin gwamnatin APC ne aka san daukan mutane a biya kuɗi ba gaskiya bane to mu dai wancan lokaci ba mu ji an dau mutum ba tsaro mu ji an dauka fuskar ba mu ji an dauka to to ni kuma ka gaya man ɗaya zan gaya ma ɗari hmm. ɗaya ka gaya man duk ɗaya tana da ɗari ta yanzu eh, abin da ke magana hmm. chairman kuke da gwamnati yanzu ko yadda gwamnan jihar kai ba kai ne chief security officer ba hmm. shi chief security officer ya hito ya gaya ma duniya shi kanshi bai iya garanti din security kanshi na ɗaya kenan na biyu ya fito ya gaya ma duniya cewa bai iya kallon ma mutane jajanta mu saboda abin da ke faruwa ya faɗi wannan sau biyu sannan abubuwa da yawa wanda ban san ma in ta magana abin da ke magana abin da ke magana abin da ke ah, eh, to ai ba rashin dinayin kawai za ku yi ba eh, eh, tashi za ku yi ku abin da ya kamata hmm. ai ba dan goyi ku kasa dinayin ah mun yi magana yanzu akan halin da katsina take ciki na yi maganar misali noma da sauransu kuma kullum abin da kuke so ku gwada ai an anshi wasu ƙananan komi daga maiduguri da hatsara suke hannun gasa irin wa'annan abubuwan yanzu kamar da na ga wannan program kamar ya fi mai da hankali ne akan me ke faruwa inda kake da iko jihar katsina da inda ne shi yasa ka ga na yi limitin kai na tuna so a jihar katsina yanzu kamar yadda ka sani ƙananan hukumomin nan guda takwas su ne front line local governments ko to sun wuce ma takwas a yanzu Hassan kai ana magana goma sha biyu to ba ma wai sha biyun ba tukun in taya jihar katsina ina ke da zaman lafiya dalili ka an tsallaka ina ai local government dina ta mashi eh, akwai zaman lahiya ina yake saboda an yi ta'addanci ba daɗe ba eh nan makwabta na dusi nan ƙauyen kayawa ba a sati biyu ba an je an halba mutum biyu da dadar har lahira sun mutu na je ta'aziyya su a ƙauyen kayawa gidan dabo saboda haka ina so ka ga aka ji ai in tun da aka yi duniya aka yi ta'addanci mm. me yasa kai rantsuwa kace za ka rayuka da mutane da dukiyoyinsu da haka ce ai ta'addanci bai bari a duniya bari ka in shiga ai da za ka zaran ka dau nauyi babu kwamfula wai me yasa imalan shi to ba ku magana kuɗin da gada ba ku gwada gidan gwamnati kun gada eh, kuna eh, kwanciya ba ku magana eh, dukiyar gwamnati hmm. da komi kullum sai dai ku ce kun gaji matsalar tsaro hmm. ita ko gwamnati asset and liability take dauka hmm. ka gane da kaddara da bashi da rikici da daɗi yanzu in duk abu yanzu hilayen da muka bari nan jihar katsina ba ku magana su ba ku magana kuɗin da muka bari ba mu kuma gana gine-ginen da muka yi abin da kuka iya kai ku canza musu suna yau turare ne can sai ka tada an da sunan wani wani abu da ba can kuma ana fatima shi ma ka tada an canza can karkandin sai ka tada an canza wani abu so me yasa kuka canza to ni ma san su wato saboda haka ni ina kallon abinda ku abinda ku kuke faɗi ɗaya ne a ba yawa bai abinda abinda kuka abinda kawai kuke faɗi chairman abinda kuka faɗi matsala me yasa ba ku hidin daɗin da muka bari me yasa to ina zan ba chairman bari mu koma wajen Alhaji tun maslaha chairman na APC na ga tun ɗazu kana magana amma mukan so wannan ya yi wannan ya yi. Eh. in yana saurara har takarda na baka yan sai ka mai da martanin to ah, manon salisu majigiri ya taɓa wasu maganganu out of line kuma ina so da Allah ban minci ɗan kaɗan zan yi responding a kansu mm. da farko ishu ɗin maganar tsaro kamar yadda muke kusan shine kamar makasudin wannan majalisi mm. kamar yadda da kan shi ya ce gwamna ya fito ya ce bi iyawa mm. kowa ya sani 'yan sanda ƙarƙashin ba ƙarƙashin gwamna suke ba sojoji ba ƙarƙashin gwamnatin jiha suke ba ba inda doka ta ce gwamnan jiha ya siyo bindiga ya ba 'yan sanda ko ya ba sojoji gwamna ya fito ya yi magana ya ce abinda duka yake iya ba da shine logistics kuma ya yi sannan ina so ka sani ne idan mai girma gwamna bai damu da al'amarin rayukan mutanen shi ba ba zai ɗauki rayuwar shi ba ya shiga irin dazuzzukan nan urusun daji wanda har wasu na cewa a gaya mai kai ya je ya ce to in bai je ba Allah zai tambaya akan haƙƙin mutanen in alƙiyama ta da kuma an samu shi tambaya so kaga in gwamna bai da concern ba zai fita bai shiga dazuzzukan nan har ma kamar yadda shi wani musamman wani magana yanzu gwamna ya ce bai da tabbas in su saboda ah gwamna zai dauki bindiga je daji ne amma Allah cikin ikon shi kowa ya sani daga lokacin da aka zo zuwa yanzu kamar yadda kuma na faɗi wannan maganar in wani musamman wani gini bai sani ba to ya sani a shekaran jiya wani daga cikin masu ruwa tsaki a jihar Zamfara ya ce sun fahimci waɗannan bandit din mai da rani saboda haka za su buɗe yaƙi in baka sani baka bincika ka ji a shekarun jiya kuma duk zaman da aka yi da mutanen duk wani abu ina so ka fahimta idan abu ba hannunka yake ba to ba za ka iya garanti din shi ba wanda ma ke hannun nashi zai yi kokari ne sannan ya dogara ga Allah sannan ishu na maganan cewa ana ba kana hukumomi ba a san kana maganan an kai hari a shi an kai hari a ina ne kuma da kake cewa me yasa ba za a faɗi muku access a liability jin ina zuwa jin daɗin da ake yi ba honorable salisu majigiri kai shaida ne cewa jam'iyyar apc ta wuce gori a wurinka hanyar da aka yi ta wanda ta ratsa garinka gari hanyar son kaya ba ba ba ba shi ba lokal gaman bace ba shi ba lokal gaman bace to son kaya wannan hanyar da gwamnatin jihar ta yi shekara nawa kuna ma mutane ƙaryan za ku yi hanyar ba ku yi ba hanyar dan aunai ina zuwa da Allah ban salisu ah, yau ba sai da ka hanya da kamar zuwa bumbun ba ka hau daga dan kamar zuwa ina sannan kake magana mai ah, hanya ina ga ma hanyoyi ina cewa man ne wannan fidaro ya kwalta ce kuka zuwa fidaro ce aka yi ni na fidaro wai fidaro ah, fidaro aka yi yanzu na ce fidaro aka yi ai an zuba maka dallop hanyar dan aunai na duk wanda ce kamfen na pdp sai alƙawarin hanyar dan aunai an zuba bai ga suka ka suka aikin wadda ka zo burji ne to kila ma za ka kwatan wannan na kawo wannan ne da kawo misali ba shi ne muhallin shahidin mu ba ina zuwa saboda masu ai ba ta daidai ba wannan ba shi ne muhallin shahidin mu APC muke hawa to gaishe ku malamai to nan ne karshen kashi na biyu na wannan muhawara da muke yi game da shanin rashin tsaro a wasu sassa na najeriya musamman jihohin katsina da zamfara da kuma sokoto yanzu kan a madadin shi wakili namu wato sani shu'abu malumfashi da bakinsa shugabannin jam'iyyun apc da pdp na jihar katsina da kuma grace alheri Abdul da ta taimaka wajen haɗa shirin nan ni ne ali mustapha sokoto ne ku ban kwana sai mun dawo muku makon gobe a huta lafiya kafin mu yi sallama ga baba ya sake dawowa da labarai amma a takaice. Firaministan ƙasar Lebanon ya sanar da yammacin jiya Litinin cewa gwamnatinsa ta yi murabus bayan gagarumin fashewa a tashar jirgin ruwa a birnin Beirut da kuma zanga-zangar da ta biyo baya. Muna so mu ba da kofar ceton kasar taimakon da 'yan Lebanon za su ba da gudunmawa wurin samun nasararsa, in ji Firaminista Hassan Diab a jawabinsa na talabijin. ya ce a don haka ina sanar da ku murabus din wannan gwamnati allah ya kare kasar lebanon shugaban kasar faransa emmanuel macron ya yi allah waje da halin da wata kungiyar 'yan bindiga ta kai a niger da ya rutsa da wasu ma'aikatan agaji na faransa kane ya kashe akalla mutum takwas ciki har da mai musu rakiya da kuma direban su halin ya faru ne a wajen babban birnin kasar yamai a wani gandun namun daji wanda ya fice ga masu yawon bude ido wannan babbar damuwa ce ga kasar Nijar babbar abokiyar Amurka da sauran masu yaki da ayyukan ta'addanci a yankin Sahel. Da takaitattun labaran muka kawo karshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci. Sai kuma can an jima da hantsi misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. yanzu kuma madadin duka abokan aiki musamman baba yakubu makeri da ya ce ni gabatar da shirin da kuma cuba hero ne da ya haɗa mana shirin baki ɗayansa murtala faruk sanyin na daga nan birnin washington dc nake sallama da ku ma'asalam.